الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري عليه رحمة الله كون أبا قفاتا منين نعم باب لا يؤذي جاره باب لا يؤذي جاره باب متم بزي cutar da makwabcinsa ba la جاره, جاره. ai la yu'zil jaru jarahu makwabcin gaskiya baya cutar da makwabcinsa la yu'zi jarahu nan jumla ce khabariya ko kuma la yu'zi jarahu kada maƙwabci ya cutar da makwabcinsa in ka sa la din a matsayin nahiya to sai ya zama jumla ce insha'iyya wato nahayi kenan ake yi ko idan kuma ka batta a matsayin la annasi ya nan da ba yi komai ba ga fi'ilin dama la annasi ya ba aikin da take mu fi'ili mubari tubqihi mubari'an tana barin sa a matsayin mubari'in sa tubqihi mubari'an marfu'an la taf'alu alayhi ayya shay'in to la babun babi la yuzi jarahu ay la yuzil al jaru salih jarahu makwabcin kirki baya cutar da makwabcinsa baya cutar da shi shi al'aza zai iya kasancewa al'aza bil qawli zai iya kasancewa al'aza bil amal ko bil fi'l zai iya cuta zaka iya cutarwa da baki zai iya zaka iya cutarwa da da aiki kaga ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi ay bi qawlihi wa yadihi kaga aliyadu yadu hiya allati ta'malu bima kasabat aydihim fa bima kasabat aydihim fa bima kasabat aydikum ka gani kasbul yadi حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن شيم من زن الله سوسم يا رسول الله يا مأيكن الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار أي وانشي sai aka faɗi aka rufe sunanta aka ce ta ƙumun laila tana ƙiyamun laili kullum ƙiyamun laili take yi rubbama ta ƙumun laila kullahu tana ƙiyamun laili ga baki ɗayansa ne wata sumun nahara sannan kuma azumi take yi da yini in yini ya zo azumi take yi wa taf'alu aka ci gaba da aikata aka ci gaba da faɗin ayyukanta cewa tana kaza tana kaza wa tafaddaku wa tafsaddaku kuma sannan tana sadaka amma wa tu'zi jiranaha bi lisaniha amma harshenta harshenta sharri لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنك ka gani ko lisanuka la tazkur bihi harshen ka kakka ambaci al'auran wani da shi al'aura abinda wani bai san ka sani mara kyau kenan ka auratun kai ma gabaki ɗayan ka aibi ne wani nasi alsunun kuma mutane suna da harsuna eh ko daga harshe sharri ne in kai amfani da shi inda ake so shi kenan in kuma ba haka ba shi ke al-imam al zai faɗa mana a cikin al-wabil sayyib yace shi yasa Allah ta'ala ya masa ya masa ya masa ya masa ya masa get biyu get biyu aka maharshi aka masa get na farko shine labba sannan in ka buɗe wannan get ɗin. sannan yana da get na biyu shine na haƙori saboda sharrinsa sannan al-imam al-qayyim yace da harshe ya kai tsawon hannu a halitta to da ba za a zauna a duniyan nan ba amma jibe shi dan mutsili kuma a boye amma duk da haka sai tsiya ta ku to walakin na aka ce wa tu'zi jiranaha bi lisaniha tana cutar da makwabcanta bi lisaniha da harshenta harshenta zagi miyagun maganganu faɗin namima giba الإمام الغزالي الله يجزيك أن سأسين إلياء علوم الدين آه، آه، آه، القسم القسم سديواري ربع ربع المهلكات ربع المهلكات يا كاو يا كاو مثالب اللسان غدا أشر أي بوبان هرش غدا أشر الكذب القول على الله بغير علم سنن su alghiba su annamima duk ya ambace su sai da ya kawo uyub ko matalib na harshe guda ashirin kuma ya sharhin su ɗaya bayan ɗaya to tana cutar da su da ɗaya daga cikin waɗannan uyub ɗin guda ashirin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم بات دا الخير با الخير أتارد إتا سلت تازمة بنزع أزمنت يا بنزع sadakar da take ta zama ta banza saboda suna cutar da makwabtanta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار أعوذ بالله أكتشي وجه ذات الشقاء وقالوا سكتشي وفلانة تصلي المكتوبة وانت تنعين سل فرلا قالوا سكتشي وفلانة تصلي المكتوبة وانت تنعين سل فرلا وتصدق بأسوار tana kuma yin sadaka da ɗan cikwi haka cikwi haka in ta ɗan yi cikwi haka cikwi na nono busashe, sai ta ɗan rarraba kasan kasan akwai cikun mai dunkulalle mai kama da wara ko sannan kuma akwai wanda ake yin shi fale-fale haka to irin wannan shine shine aswar din mujaffaf al-aqitul mujaffaf haka ga na wani busasshe haka shi kadai take da shi take yin sadaka da shi ba wani abu take ba da wala tu'zi ahadan ba ta cutar da kowa kun ji fa rasul فقال رسول الله هي من أهل الجنة من ذا سمي شيء ده سلا نند تكي تفر الله كدوه بس عن شيء تقوم الليلة من يقوم hal la yu'addi almaktubata yu'addi ta yi farilla har ma tana ƙara da qiyamul laili sannan wata sumun nahara nan fa ba azumin abin nan aka yi ba ramadan bane dan dan kai azumin ramadan a faɗe ka a tana yin azumin nafila sannan kuma aka ce wata fa'alu tana da wasu ayyukan da take na alkhairi wata saddaku kuma tana yin sadaka amma tu'zi jira ha bi lisaniha man sun ce la khaira fiha innaha min ahli an ita kuma wannan ku duba aikin da take tufallin maktubata wa saddaku bi aswarin kawai dan abin da take da shi shine cikwi shi take dan badawa sadaka shi amma ba ta cutar da kowa manzon su ne ce tana cikin yan aljanna aljanna za ta shiga kun ga ashe abin yana da haɗari so daga duk ibadar mutum idan ya kasance yana cutar da mutane yana cutar da makwabtansa to ba shi ba aljanna ba shi ba aljanna so daga wannan harshen mutum ya makansa ya makansa linzami shi yasa mun so ne ce من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كوكا فداء الخير كوكا يشو حدثنا عبد الله بن يزيد وانا حديثي صحيح حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثتني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته شي ون عمارة بن غراب نمجن ba mace ba ce eh, kada wani ya ga ta'un a sunansa ya ce mace ce kamar usamatu ne kamar talhatu ne kamar ukashitu kamar sadaqatu da keke eh, <laughs> sadaqatu ba kasan mutanen masar su kuma yanzu kawai zai su mai da shi ta'un maftuha yake khairat khairat a shatiri namiji ne fa khairat ash-shatiri eh, wanda suke bin labaran duniya sun san shi yana cin yan ikhwan shine mataimakin al-murshid al-am na ikhwan da aka kama shi muhammad al-badi' shine al-murshid al-am shi kuma khairatu shatiri kwanan nan ma aka hana 'ya'yan shi fita an kwace musu passport za su fita kasashen waje aka kwace musu passport khairat ko dal'at ko nash'at kaga akwai babban malami dal'at sisi. da kuma nash'at ahmad duk manya-manyan malaman suna ne a masar sunan su kenan nash'at dal'at <laughs> ba fa dal'atu ba dal'at suna ne to wannan galgaliyan masar ce anna ammatan lahu haddathathu cewa wata gwaggwarsa ta ba shi hadisi wannan aibin wannan hadisin kenan da haka malaman hadisi suka ba a fashi majhuli akwai majhuli a ciki akwai mubhami a ciki annaha sa'alat aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha lallai ta tambayi na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce mata faqala ta ce inna zawja ihdana yuriduha mijin wani zubin mijin ɗaya daga cikinmu ihdana ɗaya daga cikinmu mu mata yuriduha zai so ya sadu da ita saduwar aure fatamna'uhu nafsaha sai ta ƙi in imma an ta kuna gadba ko dai tana fushi da shi ko ba ma shi ya karzo man bara ta ya aka bashi sai a bige kansa aulam ta kunna shiɗa ko kuma a ranar ba ta da karsashi sai ta ji ba ta son ta sadu da shi fa hal alaina fi zalika min haraj shin akwai laifi akan mu qalat na'am na na aka ce ta ce eh akwai laifi akan ku inna min haqqihi alayki lallai daga cikin haƙƙin shi a kanki allau aradaki ko da mijinki ya soki da ya sadu da ke wa anti ala qatabin alhali kina kan alhali kina kan likafa ta jaki wato tana kan jaki mijinta ya ce yana son ya sadu da ita lam tamna'ihi to ba za ki hana shi ba ki kyale shi domin haƙƙin sani kaga wannan hadisin da a ce hadisi ne sahihi to hujja ce da za a kafa ga masu son su samun ma mata yanci domin matan suna cikin kunshi suna cikin tashin hankali daga cikin yancin da suke son su samun musu shine mace tana da damar da za ta zaɓa a shekara ta ce ranar kaza da ga watan kaza ranakun take so mijinta ya sadu da ita kenan duk ranakun da ba waɗannan ranakun ba duk buƙatarsa to ba zai sadu da ita ba wannan yana daga cikin abubuwan da aka yi a alif ɗari tara da hamsin da casa'in da biyar a lokacin da aka yi Beijing International Conference on Women Rights wanda Najeriya tana da wakilai da ta tura a wannan taron kuma a wannan tarurrukan da aka yi Najeriya ta yi tauƙi ta sa hannu amma kun san Allah madaukakin sarki yana da hanyoyinsa alamu junu da rabbika illa huwa shi yasa dokar har yanzu ta ki tabbata har yanzu har yanzu har kasashen da ake ganin mahaukata ne su hauka ta kai a gare su an kai an ɗan gwada doka a gani zai yi ko ba zai yiwu ba aka ga ta kasa yiwuwa mace tana da ranar da za ta zaɓa ta ce rana kaza take son mijinta ya sadu da ita in ba ta in ba wannan ranar ba ba zai sadu da ita ba to ka gani to shine shine na na shi tace ba za ba za ta hana shi ba qalat tace qultu laha ihdana tahidu to ma ɗaya daga cikin mu tana haiba laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahidun da ita da mijinta shimfiɗa ɗaya suke da ita auli hafun wahidun ko kuma mayafi ɗaya suke da shi musamman lokacin sanyin nan fa kaifa tasna'u to ya za ta yi qalat sai ta ce litashudda alaiha izaraha summa tanamu ma'ahu abinda za ta yi shine ta nannada izari wato ta daurin kirji summa namu ma'ahu ta je ta kwanta tare da mijinta falahu ma fauka zalika duk abin ke saman cibiya ba daurin kirji ba kenan daurin cibiya ta daura cibiyar ta zuwa ƙasa izari kenan amma duk abin da ke sama to ya halasta a gare shi ko da mace tana haiba ma'a anni saufa ukhbiruki ma sana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam zan baki labarin abinda manzo Allah sa sama yayi innahu kana lailati minhu an samu wata rana a daki na yake fatahantu shay'an min sha'irin shikenan sai na daka masa wani abu na sha'ir alkama na nika masa wani abu a shine shine shine shine nika ai balarabe yana da wani karin magana naku na bahaushe da kuke cewa mun gaji da gafara saba ba mu ga kaho ba to balarabe shi sai ce talama nasma'u ja'za'atan wala nara tihnan mun gaji da jin karan inji har yanzu ba mu ga gari ba to sai nana shi radiyallahu ta'ala anha ta ce sai ta nika ma annabi sallallahu alaihi wasallam sha'ir faja'altu lahu qursan shi kenan sai na sassanya shi a matsayin ƙullu na cuccura shi a matsayin kullu kamar za ta toya ya zama kek ko ya zama cincin ko kuma ya zama dai wani abu da ake na kullu fa dakhala faraddal baba shi kenan sai manzal sama ya shigo sai ya kulla kofa wa dakhala ila almasjid ya shiga masallaci wa kana idza arada an yanama aghlaqa albaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga sunnah ya tabbata a wani hadisin ko da wannan na da rauni ko da wannan hadisin na da rauni manzal sama idan zai yi bacci yana kulla kofa aghlaqa albaba yana kulla kofa wa auka alqubata sannan manzon Allah ta sama yana kama bakin silka silke abin nan salka wato wato wajen shan ruwa abin da ake ake ake aje ruwa a ciki ko kurba ko kirba sai ya kama ya daure wa aqsa alqadaha sannan su kuma tukwane tukunya manzon sama sai ya kifa ta. wa asfa al misbaha sannan manzo Allah sallallahu ya kasance idan zai yi bacci sai ya kashe fitila duk manzo Allah sama ya faɗi cewa wannan kula da lafiya ne kuma suna ɗaya daga cikin abubuwa na ri'ayatul bi'a a musulunci kula da environment yana ciki ai kai kanka environment ne ko dan adam shi kan shi environment ne al-insan al-insanu bi'atul shi ma bi'a ce shi ne suke ce ma suke ce ma suke suke cewa albi'atu albi'atu insaniyya fantazartuhu an yansarifa sai na ji manzo an najira manzo Allah sama ya dawo fa ut'imahu alqursa sai in ciyar da shi daga wannan kullun da na shirya dan dan shi manzo Allah sama falam yansarif manzo Allah sama bai dawo ba hatta galabani ni habbaci ya rinjaye ni wa auja'ahu al-baghd sannan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanyi sanyi ya shiga jikinsa fa atani fa aqamani sai ya dawo sai ya tashe ni sun maƙala sai ya ce adfi'ini adfi'ini ki sa ni in ji ɗimi ki sa ni in ji ɗimi fa qultu lahu inni ha'idun sai na ce ina ina ina haiza saboda ba zan ba zan iya kaman tana jin a fikihunta da hadisin ya inganta manzon sama ba zai rungume ta ba ke faƙala sai ya ce wa iniq wa iniq shifi an fakhidayki sai ya ce wa in ta ce to in haka ne iqshifi an fakhidayki to shi kenan iqshifi an fakhidayki ki buɗe ki. fakashaftu lahu an fakhidayya sai na buɗe cinyoyina فوضع خده في من ذال سسوم يسن يقنشن سا ورأسه دكن سا على فخدي أكنشن يوينا حتى دفع حري جئني فأقبلت شاة لجارنا داجنة شيوة أقيا كوتينكيا تزو تمقف شم داجنة أن سابع دئتا إذا أنشي الدواجن سوني دبوبن دا أكا سابع دسوء الجدا الحيوانات الأليفة dabbobin da aka saba ana mu'amala da su suna shiga gida fa dakhalat sai wannan tinkiyar ta shigo ta shigo thumma amadat ila alqursi sai ta tafi zuwa ga wannan kullun fa akhadat kawai sai ta dauke ta gaba thumma adbarat bihi kai ta juya ta gaba da shi qalat na aisha ta ce wa qalaqtu anhu wallahi kawai sai na shiga damuwa saboda wannan kullun da ta dauke واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذا سما يتاشي daga baccin sa ha ila albab ni kuma sai na ba akuyar gidansu فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أجرت من قرصك ya ce ki kwato abin da ya ragu na wannan kullun wala tu'zi jaraki fi shatihi kakki cutar da akui kakki cutar da makwabcinki saboda akuyarsa kakki je ki tayar musu da hankali daga dare yace sai sun biya ki ku kyale su to wannan hadisin dai hadisi ne za'ifi a shekul albani a cikin adab al mufrad yake cewa za'iful isnadi umaratu majhulun وعمته ما عرفتها والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف لقد حديثي يا تاشي أيك أخي داموا أتشوانا حديث نفرقو شي عمارة عمارة با gashi nan umara da aka ce da aka ce abin nan haddasani umara ibn ghurabin aka ce da'iful isnad duk lokacin da kaga isnadin sa da'ifi eh, majhulun majhuli kaga nan majhulul hal kenan wa ammatuhu ma aghaftuha a shekul albani ya ce wannan gwaggwar tasa sai ce bai santa ba ba santa ba cikin ilimin tarihin rijal sannan kuma shi abdurrahman bin ziyadin <laughs> shi ne mai wanda aka waito malamin malamin al'imam al-bukhari ce da. shi kuma ya ce wa huwa al-ifriqi abdurrahman bin ziyad al-ifriqi huwa shi kuma za'ifi ne a wurin malaman hadisi kaga wannan hadisin layin ta ba uce na. Eh? saura hadisi dai mu karanta shi a babu na سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه من ذا لسه سمي يتشي واند مقف شنس بي أمنتو دغ شر سبب زيش جاء الجنة لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه دو واند مقف شنس بي أمنتو دغ شر سبب زيش جاء الجنة بزيش جاء تعرض ما سيش جاء با ذا أقيش يجارم a wuta sannan Allah ta'ala ya ga dama da shafa'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa to wannan shine saboda haka cutar da makwabci bala'i ne ko bil fi'il ko bil qawli mutum ya guji wannan kaje ya ja kansa bala'i Allah shiryatar da mu ya sa mu tsare